Amurka ke kira sashen Hausa ke magana a kan mita shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo masu zaman kansu, rediyo amfani, sarauniya, fara'a, niyya, nomad FM da kuma dalol FM. Sai tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Kana za a kama mu Alfa rediyo da ke Kumasi a kasar Ghana. Za kuma iya sauraron mu ko kuma shirye-shiryenmu da suka gabata a sa a hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum bar kanmu da wannan yammaci na yau Litinin 28 ga watan Oktobar shekarar 2019. yusuf aliyu haranda ne tare da baba yakubu makeri da sauran abokan aikinmu daga nan birnin washington gundumar columbia kamun mu tsandama cikin shirin baba fara mana da kanin labarai to ma'aikatar tsaron cikin gida amurka ta tabbatar wa amurkawa cewa babu barazana akan tsaron cikin gida biyo bayan mutuwar shugaban kungiyar is abu bakri al-baghdadi shugaban kasar argentina mauricio macri ya amince da shan kayi a zaben jiya lahadi kana zai mika mulki zuwa ga alberto fernandez da mataimakiyarsa uwar gidansa kuma tsohuwar shugaban kasar gwamnan jihar california kuma ya ayyana dokar ta ɓaci a faɗin jihar saboda wutar daji da kuma ɗauke wutar lantarki da ya shafi miliyoyin mazauna jihar domin hana wutar ci gaba da yaduwa. To sai ku gyara zama don cin cikakkun labaran duniya. Idan kuma muka shiga duniyar rahotanninmu za ku ji cewar wai kuwa ana iya cewa tafiye-tafiyen shugaba Muhammadu Buhari a duniya suna da wani alfanu ga talakawan kasar? Ta To wasu 'yan Najeriya kuwa na ganin cewar ai da sake. to watakila da ya hau akwai kara'i a jikinsa akalla kuma kuma shi ma a ce shi ma shi ne To baya ga duk labaran duniya za ku ji waɗannan da kuma wasu rahotanni daga bisani kuma za mu kawo muku shirin ilimi garkuwar ɗan adam amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makili. ma'aikatar tsaron cikin gida amurka ta homeland security tana aikin sa ido a kan tsananin fargaba da ta biyo bayan mutuwar shugaban kungiyar is abubakar al-baghdadi amma kuma ta ce babu wani shirin ayyana aikin lura da ta'addanci cikin kasar har sai an samu wani takamammen bayanan barazana wanda kuma za a sanarwa jama'a matakan tsaronmu za su kasance cikin shirin ko ta kwana za mu ci gaba da kawar ko kuma mai da martani ga barazana ga kan kasarmu a cewar wata sanarwar ma'aikatar tsaron cikin gida da ta fito wuni guda bayan da shugaba donald trump ya sanar cewa ayyukan zaratan sojojin amurka arewa maso gabashin siriya sun yi tasiri wurin auna da kuma hallaka bagadadi wani jami'in amurka ya faɗa wa muryar amurka cewa an shirya wani wannan aiki ne a wata tunga da ke iraki trump ya ce jirage masu saukan ungulu guda takwas ne suka isa harabar a cikin sa'a guda rahotanni da suka fara fitowa akan mutuwar shugaban na is ya haifar da shakku ganin cewa an yi ta ba da labarin mutuwar bagadadi a baya amma kuma ba gaskiya ba ne tun cikin shekarar 2016 ne amurka ta sabunta tukwicin dala miliyan 25 da za a baiwa wanda zai ba da bayanai da za su kai ga hukunta baga bagadadi shugaban kungiyar alkaida aiman al-zawahiri shi ne kuma mutum na biyu da aka ɗora irin wannan tukwici mai yawa a kansa shugaban ƙasar argentina mauricio macri mai ra'ayin 'yan mazan jiya ya amince da shan kayi a zaben jiya lahadi kana zai mika mulki ga alberto fernandez mai sassaucin ra'ayi domin ya dawo a kan mulkin kasar yayin da masu wuka da kuri'a suka bayyana fushinsu kan yadda gwamnati ke tafiyar da harkokin tattalin arziki da kuma jefa mutanen kasar cikin talauci sakamakon zaben da zai sake maido da tsohuwar shugaban kasar christina fernandez da ta dafa wa mijinta alberto fernandez baya a takarar da suka yi na shugabancin kasan a matsayin mataimakin shugaban kasa abinda masu zukar lamiri ke cewa ita ce za ta kasance mai karfi na mulkinsa. macri ya faɗa wa magoya bayansa a helikwatan jam'iyyarsa cewa ya kira alberto fernandez ya taya shi murna kana ya kuma gayyace shi zuwa wata liyafar karin kumallo da tattaunawa a fadar shugaban ƙasa ta pink presidential palace a da safiyar yau litinin 'yan argentina muna buƙatar sauyin gwamnati cikin kwanciyar hankali da tsari saboda zaman lafiyar 'yan argentina shine mafi muhimmanci in ji shugaba Macri. an zaɓi macri ne a matsayin shugaban ƙasa a shekarar 2015 inda ya yi alkawarin haɓaka tattalin arzikin ƙasar 'yan argentina sun yi waje da shi kana suka maido da tsohuwar shugaban ƙasa fernandez da mai gidanta wanda suka yi takara tare da shi wanda kuma suka mamaye fagen siyasan argentina tsawon shekaru goma sha biyu suka kuma sake ɗaukar alkawarin da za su yi wa jama'a aiki gwamnan jihar california gavin newsom ya ayyana dokar ta ɓaci a faɗin ƙasar baki ɗaya saboda wutar daji da kuma ɗauke wutar lantarki da ya shafi miliyoyin mazauna jihar domin hana wutar ci gaba da yaduwa Muna kula da bayansu kuma za mu iya bakin kokarin mu kare lafiyarsu mu kare iyalansu kana muna da damuwa ga dukiyoyinsu da suka yi asara. Bayan haka mun gwada mu ga rayuwar bil'adama. Za mu kuma tabbatar da muna kula da kiwon lafiyarsu da bukatunsu da inshoransu da kuma ayyukansu da suka rasa. Za mu kuma tabbatar da ganin mun kyautata rayuwarsu da ya shiga wani hali a cikin wannan lokaci. lokacin za mu kula da 'ya'yansu za mu rika ba su bayanai gwargwado a duk lokaci irin wannan wanda shi shine wato lamari mafi ƙarfi kimanin mutane 180 ne aka kwashe su daga gidajensu a fadin jihar domin kare su daga wutar dajin galibinsu suna zaune ne a ƙaramin hukumar noma da ke arewacin san francisco gwamna newsom ya ce akwai kwarin gwiwa cewa nan zuwa cikin daren yau litinin gagarumin iskar nan da ke kada wutar dajin za ta yi kasa sosai wanda ba a taba ganin ta a tarihi ba a yayin da mutane dubu uku kuma suke aikin kashe gobaran masu aikin kashe gobara sun ce wutar da ake kiranta kincaid wanda aka mata lakabi da wata karamar hanyar yankin ana sa ran za ta fara tashi ne a karamar hukumar sonoma da karfin wato kashi goma cikin dari amma ya zuwa yammacin jiya lahadi wutar ta yi kasa zuwa kashi biyar cikin dari wanda ya laƙume faɗin yanki na eka 22 jami'an kashe gobaran ta jihar sun ce wutar ta lalata kimanin gine-gine da suka kai ɗari da wasu wuraren da masu yawon shakatawa suke kai ziyara ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kungiyar tarayyar turai ta amince da jinkirta wa birtaniya ficewa daga kungiyar zuwa ranar 31 ga watan janairu in ji shugaban kungiyar na eu da ake a yau litinin donald tusk ya faɗa a wani sakon twitter cewa kasashen tarayyar turai 27 sun amince da bukatar birtaniya na a sassauta mata wurin ficewar. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. A taskar rahotannin namu kuwa, 'yan Najeriya da dama na nuna rashin gamsuwarsu da yadda shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ke tafiye-tafiye kasashen duniya. Shugaban da tun bayan ɗarewarsa kan karagan mulki a shekarar 2015 zuwa yau ya yi tafiye-tafiye har sau 51 wanda suke ce waɗannan tafiye-tafiyen ba su da wani alaƙa ko kuma wani ci gaba ga ƙasar illa tafiye-tafiye na na buɗe ido da kuma shan iska. A makon da ya gabata shugaban ya dawo daga ƙasar Rasha. yanzu haka yana kan hanyarsa ta zuwa ƙasar saudi arabia da kuma ƙasar burtaniya wanda zai kwashe tsawon makonni a wannan tafiyar mai magana da yawunsa malam garba shehu ya yi mana ƙarin haske akan alfanun wannan tafiye-tafiyen shi dai yan najeriya suna da damar su cikin mace kasar su ce wannan gwamnatin ce suka zarfe ta suna da damar da ra'ayi daga mu gwamnatin wani gwamnatin buhari akan wani abu amma a tuke ta akan lamura da suka shafi gaskiya ba don shure-shuren mutuwar siyasa da wani ba shi wannan da ta faɗa take sai an gwamna ai idan ki dubi da za a yi ina tabbatar maka cewa gwamnatin da yawa minista na kauce ba a taɓa yin gwamnati da yake tafiye ta shi irin wannan ba don gaba kuma ina tabbatar maka ba za a taɓa yi ba a tarihin Najeriya. Amma ba yau da tuna na ya ce wani ya tsaya maka. A ce tafiye-tafiyen Muhammadu Buhari ba su da alfanu da kowane Najeriya ba yi gaskiya ba. Saboda idan misali za ka yi da kirkir da a gaya maka duk tafiya ga inda aka je ka kuma mai sakamakon yake. Muhammadu Buhari ya dawo daga tafiya a satin da ya gabata kuma yau gashi yana kan hanya zuwa Birtaniya. ce wannan tafiyan menene zai je yi a Birtaniya? Da Birtaniya zai je za a yi. Birtaniya zai je yara ta kashin kansa bayan ya gama wannan ta saudiya saudiya za a je sarki shi salman na saudi arabia ya kira babban taro na shugabannin na kasashe na duniya da masu jari masu kuɗi masu zuba jari na duniya da kuma masu fasaha na kirkire-kirkire daban-daban na duniya me ake so za a yi sai ake alfauna a tsaro na kwana uku a kasa a da shin yau haka tattalin arziki da kafin sana'antu ina aka sa gaba me za a yi wanda yi amfani ka yi amfani na ƙasashe a shekaru wanda aka ce ka zo a zauna a teburin nan bikin a tattauna wannan lamura na yadda za a yi kasan arzikin duniya ne zuwa nan gaba a ba karamin alfarma aka ba idan Muhammadu Buhari shi za a zauna a wannan tare muna fata 'yan Najeriya su kira shi addu'a Allah ya sa musulmi abokan tafiya abokan tattaunawa waɗanda za su yi da jari su zo kafa masana'antu don mu samu aiki da matasanmu kasar mu ita ma azurta kamar da Idan kana maganar cewa wannan tafiye-tafiye da shugaban kasa ke yi suna da alfanu ga talakan Najeriya har wa yau za a ga cewar an kashe zunzurutun makudan kuɗaɗe amma har yau wutar lantarki ta gagari talaka a Najeriya. To abin da nake so in ce maka shi ne na farko dai ka ce talakan Najeriya ta san cewa yanzu wannan gyara da aka yi Rasha shi kansa shugaba Putin na Rasha ya fahimci irin muhimmanci zana wutar lantarki da ta yi shugaban muhammadu buhari da ya karbi mulki hannun pdp ko sun sulemani na da yawa dubu biyu da ɗari biyar ce ake kasawa a najeriya yanzu da nake maka magana an bunƙasa wutar lantarki samun ta yadda ake a sarrafa ta gasa a ƙasa za a yi amfani da ta kai na da yawa dubu goma sha goma sha daga dubu biyu da ɗari biyar dubu biyar dubu goma sha amma yawanci ta da samun wutar lantarki gida gida da mai saboda yayin da aka rancen zamani mulki na san rai ya sa an ɗauki kamfanoni rarraba da wutar lantarki sai da wuta a biranen suka sayar da kansu. Malam Garba Shehu kenan mai baiwa mataimakin mai taimaka ma shugaban kasa harkokin maganganu da kuma duk tsare-tsare. Shi kuwa tsohon ministan harkokin wajen Najeriya kana tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhaji Sula Lamido cewa Buhari na da bukatar wannan yawace-yawacen don cirewa kwarkwatar ido, amma a babu wani alfanu da talakawan Najeriya ke samu. kasan alamar buhari abu wanda yake mai ɗaure kai saboda allah bai wani nasibi cewa baya kuskure a idan mutane duk abin da yake a rayuwarsa idan kai magana ce hamayya ce ko kiyayya wasu na ganin maka sabo kai saboda haka irin wani yanayi inda yake ba mizanin hankali ba mizanin siyasa ba sanin meye matsayin ɗan ƙasa mai yanci ka faɗi a kan komai da komai ba mizanin da yake ma a san ma me ake ciki a ƙasar to ya da wuya ce ga matsayinka amma kawai daga bayani cewa mutane sun fara kosawa to alhamdulillahi akalla kwasan cewa rele abin ba yadda ke dauka ba fita waje shugabanni babu laifi domin yana cikin aikin shugaba na kasa wajen inganta ainihin matsayin kasar a duniya kamar cikin obasanjo mun zagaya duniya ko ina mu zagaya mulkin nan muna matsayin kasa da yake tana matsayin saniya ware a duniya dole mu je mu tallan najeriya a gun duniya mu ga cewa an samu zaman lafiya a najeriya an samu demokradiyya sannan a da ainihin hulɗa da mutane da kuma kasuwanci cewa ƙasar zaman lafiya yawan wannan yawan shekara biyu sauran kuma nake yi kuma alhamdulillah akalla kuma kome shekara hudun farkon obasanjo an ga ribar tafiyar akan maganan ma bashi da ake a duniya akalla wannan bashi ma an zo matsayin cewa ana cewa an yafe shi tafi shugaba tana ba tana kawo alheri ga kasa da sunan kasa da kuma ainihin kawo arziki a kasa to na buhari ya yi wanda ya bara wancan wanda ya shekara hudu suka shige ka cewa saboda ya shugabancin najeriya na soja shekara biyu da rabi aka masu mulki sau da aka kawo da shi shekaru wajen talatin yana gefe daya kuma ya ga ke mulkin su abin gida sun yi hausulamu ya yi abaci ya yi to kila da ya hau akwai kara'i a jikinsa akalla kuma kuma shi ma a ce shi ma shi ne so za ka ga jirgin sama nan lafiyayye wanda da ya ce yahoo zai sai da shi ka ya faɗa cewa jiragen nan sun yawa a shan kwasa najeriya saboda kai kuma zai sai da su ka ga yadda yahoo ɗin ka ga yadda ya shiga yadda shiga cikin ka ga bai sayar ba ko so da ka ka yi cewa ka yi masa afuwa cewa shekarun su na farko akwai karayi a jikinsa bar shi ma kawai kawai ya so sai ne kawai eh, kai mori a duniya kawai za ga ya dawo dama kenan shugabanni suka yin irin wannan na ce ai kaga ai na fada ai na ce gaida muka da Obasanjo ai na gaya maka ka gani ko saboda haka ce amma shi saboda ya taɓa mulki shekara biyu an masa jiyan mulki shekara talatin yana gefe ɗaya so me wane wannan abu akwai matsayin kara'i saboda haka don ai ai ma jirgin zai sayar ko na gaya maka zai sayar ce amma bai sayar ba saboda haka ka iya cewa wancan me bi shekara uku baya akwai wannan matsayin kara'i amma da magana shine a matsayin riba a Najeriya akan zaman lafiyar najeriya wanda a je a magana manyan duniya akan cewa a kawo gudunmawa ko a kacin fasaha ko matsayin bayanai don maganin daƙila ainihin zaman lafiya ya yi wani abu haka to babu zaman lafiya a najeriya sannan akwai masu abu shi a rikima ana magana kidnafin sannan wajen tattalin arzikin ƙasa duk ainihin shi ɗan ƙasa ɗan kar cewa ƙasa ta gyara ta arziki shine gani a tukunyarsa ya gani a kwanansa ka gani ko so da komai arziki a ƙasa komai cewa an gyara an kama barayi an kulle su an hana rashawa an hana kaza komai ya gyaru magana shine a wajen mulki a ɗan ƙasa ɗin cewa bai ga wannan alamar a cikin ainihin ƙwarirsa ba. Mm, to amma duk waɗannan uh, balaguro da yake zuwa kasashen waje tarika ne waɗanda yake zuwa walau dai tarika na duniya waɗanda ake tattauna al'amuran da suka shafi siyasar duniya da tattalin arziki ko kuma batunan na sauyin yanayi da makamantansu. Da haka za a iya cewa kamar yana zuwa ne yana bayyana matsayin Najeriya a irin waɗancan tarika ko kuma ma ya kawo Najeriya wani alfanu. in dai bayan da faɗa yanzu cewa kaza kaza shi na hujja to ai sai a shiru kenan mai abin interview mutanen kan suna suna ganin cewa sun fara gajiya suna ganin ba amfanin abin da na biyu wasu abubuwan fa shi ne yadda ake duniya kaji ko akwai kamar level iri iri akwai level na kamar ambassadors akwai level na foreign ministers akwai wasu abubuwan ba sai ya je ba wasu abubuwan tun da ke yana misoshi babu inda zaka ce zuwan da aka yi din cewa an sa hannu a wani abu an rattaba aka magana wani abin da yake ya sha wani bayan da kai babu To Alhaji Sule Lamido kenan a tattaunawar su da abokin aikinmu Mahmud Ibrahim Kwari. Yanzu kuma sai mu je ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, allura mai. Jama'a masu sauraronmu da wannan yammacin litinin Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau. ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. Masu sauraro a cikin shirinmu na wannan makon, za ku ji tattaunawa ta musamman da shugaban hukumar kula da kwalejojin horar da malamai a ɗaukacin Najeriya. Farfesa Baffa Aliyu Muhammad. wanda ya muna ƙarin haske a kan wasu daga cikin matakai da suke ɗauka wajen ganin an kawo daidaito a tsarin makarantu da ke horar da ɗalibai da burin kaiwa ga malamai a matakan ilimi daban-daban. Na kuma yi mishi tambaya da cewar waɗanne hanyoyi suke bi don ganin ba a bar su a baya ba. nake bisa dagewa bisa tattalin neman sani kowane. To hanya na farko shine samar da ingantaccen ilimi wa mallamin da suke koyarwa ɗin ba su daman su je su yi karatu na digiri na biyu ko na uku don a makaranta idan mallamin suna da ilimi ainu to a bisa zaton kowa ilimin da za su bayar zai ƙara inganta sannan mataki na biyu shine kayan aikin muna godewa gwamnatin tarayya da ta fito da wannan tsari na tetfan wanda su suke zuwa kowane makaranta na gwamnatin tarayya ko kuma na, na gwamnatin jiha su yi gine-gine na azuzuwa ko kuma wajen koyar da sana'a ko na ilimin fasaha da nan ko na kimiyya laboratory da sauransu a gaskiya a najeriya yanzu muna alfahari da cewar abubuwan da tetfan suke yi ya ƙara ma waɗannan makarantu wasu ingantattun kayan aiki gine-gine masu ƙayatarwa ya canja fuskokin makarantun yadda suke wanda in ka shiga yanzu za ka iya kamanta shi da kowane makaranta a ko'ina a kan doron ƙasa don gine-ginen suna da kyau kayan aikin cikin su an saka mallamin kuma an ba su dama su je ko ina a duniyan nan su je su ƙara ilimi to ina ganin waɗannan abubuwa yana da kyau a yabawa gwamnati don wannan Idan kana magana dangane da yunkuri da ita wannan hukuma mai ba da ainihin tallafi ga makarantun gaba da sakandare ta Tetfund akwai kudade da aka ware fiye da naira biliyan 500 da suka bada ga wannan hukuma ko kuma da makarantun kwalejojin horas da malamai. Ana iya cewa kenan ya zuwa yanzu an ga waɗannan ayyuka dai na farko kenan sannan kuma an kashe kuɗaɗen nan da suka bada wajen horas da malamai da kuma ainihin wajen yin bincike don faɗaɗa ilimi? To, ni dai malamin makaranta ne. kuma abin da nake faɗa maka nan abu ne wanda mutum zai je ya gani ya shafa ya ji idan ka ɗauki misali in ka duba mu yau a kwalejejin ilimi da na koyon sana'a da na jami'a za ka samu fiye da rabinsu sun samu ƙarin ilimi ne da taimakon wannan hukuma da ake magana a kai tetfan sannan idan ka duba lokaci kafin tetfan ta shigo da kuma yanzu abin da tetfan ta yi a waɗannan makarantu za ka yabawa abin da ta yi ɗin bisa gine-gine da kuma saka inji injin injin da sauran kayan aiki a cikinsu ba ginin kawai ba a saka kayan koyarwan a ciki yana da muhimmanci to in ka dubi wannan zan iya ce maka abun da aka ce ta kashe akan wannan din yayi daidai amma akwai bukatan da mai son ƙarin bincike ya je ko university din ko polytechnic din ko college of education din ya gane ma idonsa kuma ya yi magana da mallamin 'Yan kwanakin baya kun yi wani bincike wanda kuka gano akwai kwalejojin horas da malamai waɗanda ba su da ainihin takardar fara wannan aiki ko kuma koyarwa waɗanda har kun zayyano su sama da makarantu kusan ashirin da wani abu a cikin Najeriya waɗanda ba ku ba su lasisi ba su fara wannan koyarwa. Ya zuwa yanzu an kulle waɗannan makarantu. Ta yaya al'umma za su iya gane waɗanne ne daga ciki waɗanda suke nagartattu waɗanda kuka tabbatar da su kuka ba su tantancewa ta cewar su yi wannan aiki ta yi al'umma za su iya gane waɗannan na kwarai da kuma bara gurbi. ga waɗanda suka san ko kuma suke da ɗan ilimin amfani da kwamfuta waɗannan makarantun suna nan a yanan gizo namu za ka mutum zai iya bincikawa ya ga waɗanne ne ingantattu makarantu masu lasin waɗanne ne ba su da lasin ah, na biyu muna da wata mujalla da muke ce mata newsweek ko yaushe muka, ba, muka fitar da wannan mujallan shafi biyu na baya mukan rubuta waɗannan makarantu na uku kwamishinonin ilimi na jihohi mukan aika musu mu faɗa musu cewa makaranta kaza da makaranta kaza da makaranta kaza da ke jiharka ka ba mu yadda da ita ba don ba ta da wani lasin ba a ba ta izini na gudanar da wannan koyarwa ko kuma wannan ilimi ba to ta haka jama'a za su san cewa a wa'annan makarantu suna da lasin ko wa'annan ba su da lasin haka kuma iyayen yara za su san cewa in ka tura faɗanka a wannan makaranta wanda ba a san da ita ba ko fa yayi karatun yayi aikin banza ne to shi dalilin da yasa kuma muna faɗa wa jama'a muna kuma bugawa a jarida lokaci lokaci masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da ya saukaka kenan a cikin shirin ma a yau sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin bakon namu, Farfesa Baffa Aliyu Muhammad, shugaban hukumar kula da kwalejojin horas da malamai a Najeriya, sai saura abokan mu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku da wadda ta ba da umarni julie lazarus gresham ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin washington gundumar columbia Bissalam. A maza da mata don wajen miƙewa. Kuma saurare har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Inda agogon ma'anan ke cewa yanzu karfe goma sha ɗaya da minti ashirin da hudu wanda ya daidai da karfe bakwai da minti ashirin da hudu a jihar Alaska ta nan kasar amurka daidai kuma da karfe hudu a nigeria da minti ashirin da hudu yanzu kuma ga wasikun masu saurare. saƙonmu na farko ya fito ne daga buba mai goro gashuwa ya ce tashi tashi kwana nesa shekaru 20 da fara shari'ar musulunci a najeriya wanda aka fara yanke wa mutum ɗaya hannu a jihar zamfara ban san yadda aka yi lamarin shari'a yake baya baya ba da ya kamata yadda aka ɗauko wannan shari'a har yanzu ana yi da ƙasar ta zauna lafiya fiye da yanzu Sakonmu na gaba ya fito ne daga Alhaji Umar Forever Gashuwa ya ce fatan alheri VOA Hausa. Kisan shugaban IS Abubakar al-Baghdadi abin farin ciki ne ga al'ummar duniya sai mu ce Allah ya kara masa nauyin ƙasa. Sai kuma saƙon da ya fito daga Safiyanu Gumel zangon daura ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasuwar matar marigayi Prime Minister Najeriya sa Abubakar ta Balewa Hajiya Aisha Jummai abin juyayi ne ga al'ummar Najeriya. fatanmu Allah Ubangiji ya gafarta mata to amin daga nan sai sakon da ya fito daga sani bulle kamfala ya ce don Allah sashen hausa na voe ku faɗa wa gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari cewa a gaskiya ya kamata ta jingina wannan tsatsauran ra'ayi nata a gefe domin kuwa a gaskiya irin ababen da suke faruwa a cikin ƙasar ba sa mana daɗi sosai. Ga mu dai da rai amma tamkar wasu matattu saboda tsabagen fatara da bakin talauci da suka yi mana katutu. sai kuma saƙonmu na ƙarshe wanda ya fito daga haruna muhammad ya ce kai co kusan shekaru biyar kenan da aminu bello misari yake juya sitiyarin jihar katsina a matsayin gwamna sai dai kash har yanzu ya gaza cika ma katsinawa alkawuran da ya yi masu lokacin da yake yakin neman zaɓe sai yin shagali yake yi da dukiyar jihar To jama'a ku ci gaba da aiko mana sakonninku da ra'ayoyinku godiya muke yi ku huta lafiya. To a gaida Binta Yaro da wasiku masu saurare yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaici. Kungiyar tarayyar turai ta EU ta amince ta jinkirta shirin ficewar Birtaniya daga kungiyar zuwa ranar 31 ga watan Janairu, je shugaban kungiyar na EU a yau Litinin. donald tusk ya faɗa a wani sakon twitter cewa kasashen tarayyar turan 27 sun amince da bukatar da birtaniya ta ina a mata sassaucin wurin ficewar lamarin da ke tabbatar da birtaniya na iya ficewa da zarar majalisar ta ta cimma matsaya tun ma kafin lokacin da aka bata shawarar karin lokacin na sassauta ficewar birtaniya ta biyo bayan wata ganawar minti 30 ne tsakanin jakadun kasashe 27 da na eu da kuma abin da aka yi a brussels bayan da faransa ta janye kin yarda da ta yi a wancan lokaci akan wannan shawaran a makon da ya gabata duk da wani jinkiri duk wani jinkiri da za a yi wa birtaniya wurin ficewarta sai ya samu amincewar baki ɗayan ƙasashen tarayyar turan a wannan lokaci. kungiyoyin kare haƙƙin adama da suka hada da human rights watch da kuma amnesty international sun fitar da wasu rahotanni daban-daban a yau litinin a kan mulkin Daniya da gwamnatin tanzania ƙarƙashin mulkin john magafuli ke yi wa al'ummarta To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama muna taya ango da amarya Ahmad Mustapha Alamidi da Aishatu Muhammad Alake murnar ɗaurin su da za a yi idan Allah ya kai mu ranar Asabar mai zuwa a gidan Malam Abdulwahab Aremu a sabon gari Rijau jihar Niger. Yau kuma za mu ba ku dama ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku. Wai shin kuna ganin waɗannan tafiye-tafiye da shugaba Muhammadu Buhari ke yi suna da wani alfanu ga talakawan Najeriya? Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin sai Mr. Daniel Brown da ya bada umarni da kuma injiniyan mu namu na wannan lokaci Mr. Bill. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande sai ku gyara zama ga shirin yau da gobe.